Yanayin tsadar rayuwar da aka shiga a wani lokacin da ake fama da karancin kuɗi a hannun jama'a ya sa ƙungiyar MMD wato mata masu dubara shirya taron gangami don bayyana wa duniya halin da aka shiga a Nishar. a sanadiyar shirin takunkumin da aka kakaba wa kasar inda aka fara fuskantar jinkirin albashi in ji su. Akwai yaro na da suna ga aiki da ba har yanzu ba su samu kuɗi ba su samu biya akwai mata ba su samu biya ba akwai maza ba su samu biya ba. Mun yi da su a buɗe banki kowa ya samu ince kanshi kowa ya samu kuɗin shi. Yi su da tsakaya da Allah canin ya tsaya ya kama mun kasar ga ya taimaka kama yara da talakawa. Sunana Bibatu Salai. Kawai a gyara kasar mu yara matasa su samu aiki. mu sohi mu ko mu samu abincin da muka ci a rage ma buhuwa kudi kudi abinci ya yi cada bankacin da an karihe kudi na ciki a riha har ana ma'aikata biya ina lahiya kuma mu wallahi muna goyon bayan sojoji muna baya gare su yau muna baya gare su gobe dubban miliyoyin sefa mallakar gwamnatin Nijar ne da ke ajiye a bankin bankunan kasashen yammacin Afirka renon Faransa aka bayyana cewa bankin na Bese yawo ya yi kamuwarsu a washe garin juyin mulkin da soja suka yi wa shugaba Muhammad Bazoum. Dalili kenan matan kungiyar MMD suka yi tattaki a wannan Alhamis daga MGC da Seku zuwa harabar ofishin bankin na Besiyawo da ke tsakiyar birnin Yamai don nuna rashin amincewa da wannan mataki. Madam Sule Maryama Gamboshuwa na daga cikin jagororin wannan yunkuri. Kudin mu abbe yawo muna da matsala yanzu har mun kai ga inda wanga gama salar ma wasu har yanzu ba su samu ba yonami suke rike da kuɗin mu in ka ki hawainiya ka ki ta karanta mana mu muka ce mun shi mun gani muna iyawa so shawa su zamana a mulki dan abin da gare mu a je shekara da shekaru a ce ba su da izinin da za su taba shi to bai siya wata sakan mana kuɗin mu mana takun sakar da aka shiga a tsakanin gwamnatin mulkin sojan nishar da kasashen duniya da kungiyoyin kasa da kasa wani abu ne da sannu a hankali ya fara shafar al'amuran rayuwar yau da kullum kama daga tsadar ababen masarufi zuwa karancin kuɗi a hannun jama'a da takaita shige da fice a tsakanin ƙasar da wasu ƙasashe makwabta masu tashoshin jirgin ruwa abin da ya sa sabbin hukumomi bullo da wasu matakai da zumar sassauta halhalin al'umma yayin da wasu 'yan kasar mazauna ƙetare suka fara turo da gudunmuwar kuɗaɗe don ƙarfafawa majalisar bai gwiwa a ayyukan da ta sa gaba Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger.